والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم ديار ga محرم ديار biyar محرم watan muharram ko? ko? hudu ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan tara miladiyan isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas wannan takaitaccen hudba ta mu ta yau akan wannan muhimmancin wannan wata na al-muharram al'umman musulmi allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai watan muharram wata ne mai girma mai albarka kuma watan muharram yana daga cikin ashhurul hurum guda hudu su ne dulƙaida da dulhaj da muharram da rajab waɗannan ne aka ambace su a cikin ayan nan inda su Allah subhanahu ta'ala ya ce lallai iddata shuhuri inda inna inna iddata shuhuri inda Allah ashara shahara lallai kidayan watanni a wurin Allah subhanahu ta'ala watanni goma sha biyu ne a cikin littafin Allah yau ma halakar samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai daga ciki akwai arba'atul hurum akwai watanni hudu masu alfarma kuma daga cikin haramcin wannan wata wa'annan watanni akwai haramcin yaƙi a cikinsu sai dai haramta yaƙi a cikinsu wannan hukunci ba sauran shi an rigan goge shi wato ainihin hukunci ne wanda an ka shafe shi wato aiki baya gudana a kansa a wajen jamhurin ulama domin yaƙi a musulunci ya kasu zuwa ga ainihin yaƙin da an ka yi umarni da sa da yakin da yake an ka haramta yinsa yakin da an ka ba da umarni da horo da ayinsa shi wannan wato baya ɓaci idan aka samu dalili musabbabin yinsa yakin da an ka haramta kuma har abada an wato an hana haninne ne wannan a kowane lokaci saboda haka su watanni waɗannan watanni masu alfarma wato ba abin da ya rage a gare su na wani ƙarin na ƙarin wani al'amari in ban da falalansu falalansu yana nan amma aiki da su da haramta jihadi a cikinsu in ba wani dalili na wato na shari'a ya taho ba ba wani ƙarin abin da suke da sai wannan falala wanda shari'a ta tabbatar tun daga kwanakin farko kuma yana cikin lokuta masu albarka Wannan watanni suna cikin lokuta masu albarka masu falala ga baki ɗaya imamu hassan allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai allah ya buɗe ya fara shekara ne da watan muharram wato da wata mai alfarma kuma ya cika sa shekara da wata mai alfarma babu wani wata a cikin shekara bayan ramadan wanda ya fi girma a wurin Allah wajen haramcinsa kaman wa'innan watanni bayan Allah a wannan wata na Muharram wato akwai shi ne wato ainihin a cikinsa ne wani al'amari ya faru mai girma wani bayyanannen nasara ya tabbata inda gaskiya ta tabbata akan wato ainihin wato, wato gaskiya ya yi rinjaye akan ƙarya shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da annabi Musa alaihi salam da mutanensa kuma a daidai wannan lokaci wato ya nutsar da fir'auna da mutanensa a cikin ruwa wato rana ne mai alfarma rana ne mai darja mai girma wannan rana shine ranar goma ga watan muharram watan nan da ake kiransa wato watan muharram wannan rana shine ranar ashura wannan rana da an karusa ainihin wato ƙarya aka tabbatar da gaskiya a ranar goma ga watan muharram kuma daga cikin al'amura waɗanda wato na ƙarya ne wanda ba su tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai riƙe wannan rana na ashura a riƙe shi ranar baƙin ciki da juyayi kuma yana daga cikin bida abin ƙi abin ƙyama a shari'a ibn rajab Allah ya masa rahama ya ce a cikin littafin salata'if al-ma'arif ya ce amma riƙonsa abin baƙin ciki da juyayi kamar yadda yan shi'a rafiza suka rike irin wannan rana wai saboda an kashe al-Hussein Hussein dan Ali Allah ya ƙara musu yadda cewa a cikin wannan rana ne aka kashe al-Hussein wato bin Ali don haka suke riƙon wannan rana su riƙe shi abin baƙin ciki wato suna zaman makoki da juyaye a cikinsa kuma wannan aiki ne aiki ne na wanda Allah ya batar da shi wanda aikinsa ya ɓaci a duniya yana ta yana yana tsammanin cewa shi yana kyautata aiki yayi zaton ai kyautata aiki yake yi bayan aikinsa ya riga ya ɓaci ya lalace domin Allah bai umarni da yinsa ba da yin haka ba da riƙe wa'annan kwanaki abin baƙin ciki ba da zaman makoki haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da yin haka ba da a riƙe ainihin kwanakin da wata musiba ta samu a doron ƙasa ko ta sami annabawa ko mutuwansu ya zama abin bakin ciki wanda za a riƙe wannan ya zama wato ainihin abin juyayi to idan ya zama annabawa an hana yin haka domin su to ina kuma ina kuma mu ina kuma wadda ba su kai su ba bayin Allah muna roƙon Allah ya sanya wannan shekara sabon shekara wadda mun ka shiga ya sanya mana wato ya ba mu tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya sanya shi shekara ne na ilmi mai amfani da aiki na kwarai ya sanya shi shekara ne wanda zai cika mana ni'imominsa a cikinsa ya azurta mu godiya gare shi kuma ya sanya mu ya sanya wannan shekara ta zama shekara wadda wato zai inganta ainihin shugabanninmu majibintan al'amuranmu da mu talakawa gaba ɗayanmu kuma ya sanya yassare mana shirya ya kuma yassare mana yassare shirya a gare mu lallai Allah mai kyauta ne mai baiwa ne mai iko ne akan haka da fatan Allah ya gafarta mana baki ɗaya ya karbi ayyukanmu a wannan kwanakin nan da suka gabata mun sami babban rashi kamar yadda kowa ya sani na rashin malaminmu malam shek usman abubakar baban tuni to wannan wato mun yi babban rashi wadda wato za a dade ba a mai da irinsa ba dole ne mu tashi neman ilimi don ta haka ne wato ake karban ilimi wato Allah ke karɓan ilimi a ƙarshen zamani wajen karɓan ainihin manyan malamai da suka yi da ilimi in sun tafi sai su tafi da ilimin za a waye gari ya zama wato ainihin jahilai wanda ba su san komai ba mutane su shi ya fatawa a wurin wanda ba su san komai ba wanda ba su san addini ba har a waye gari wato suna fatawa wurin jahilai wurin irin wa'annan malamai da ba su kai bakin komai ba su ba da fatawa bisa son ransu bisa jahilci su bata su batar da sauran al'umma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu muna fata wannan babban rashin da muka yi Allah gafata wa malam abin da ya bari a baya Allah ya sa musu albarka Allah ya raya su bisa ga addinin musulunci kuma ya karbi ayyukansa gwagwan mayansa wadda ya yi cikin addinin musulunci Allah ya karbi aikinsa ya kuma gafata mana baki daya ya yafe mana kurakuranmu ya gafata mana zunubanmu sannan muna tuni ga duk wanda ya zo masallaci yau kar ya manta da alkawalin nan na goma-goma naira goma-goma saboda wato saboda addinin Allah wadda muka yi alkawari duk sati za mu kawo duk wanda ya kawo Allah shi ninka masa yasa aljanna shine makomansa wato ainihin kowa ya yi kokari ya to ya bada nashi Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ah, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salah yaghfirullahu lana wa lakum jami'an